Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraron mu barkamu da haka A yau Laraba 26 ga watan 8 shekarar 2020 miladiya haifa annabi Isa ake bikin ranar Hausa ta duniya. Muna taya dukkan Hausawa murnar zagayowa wannan rana a daidai da suke a fadin jagoran gida da sanarwa daga kamfanin lamusa communication services